الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يو هدو قوة رمضان هجرة دبو دشري هجرة أربعين دبوكي wadda ta yi daidai da 21 ga watan biyu shekara ta 2026 ta miladiya yau za mu yi majalisi na hudu a cikin majalis mu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari kari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi akwai tambaya ɗaya da aka turo za mu amsa ta kafin tashi yau za mu tashi aya ta arba'in da ɗaya na'am wannan tambayar ya ce da Allah a yi wa malam tambaya idan mace na da ciki kuma aka yi saki ta koma gidan iyayenta da kafin a yi sakin ya biya mata umra da yardar mijin da yardar mijin za ta je tare da yan uwanta da iyaye to za ta iya zuwa umra za ta iya zuwa umra amma sai da izinin mijin inda yayin da take da ciki ba ta haihu ba tana cikin idda kuma idda akwai haƙƙin mijin a ciki idan ciki ne <coughs> ko da ciki ne ko da wato idda ce wadda take a wadda take <coughs> kashi da'ini wanda babu kome akwai haƙƙinsa a cikin cikin saboda haka sai da izininsa za ta yi tafiya tunda tafiya ce wadda ta wuce masafatul kasar wadda tafiyar da ake yin kasuru saboda haka sai ta nemi izinin mijin ya ba ta izini sai ta tafi tare da 'yan uwanta wallahu ta'ala a'lam. Thank you.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 قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون نعم الله جل وعلا يقول إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق mu mun saukar mata da alƙur'ani ga mutane bil haƙƙi da gaskiya ta da fali nafsi to dan haka wanda bi ya shirya dan kansa wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda ya bata to yana bata ne akan kansa wa ma anta alaihim bi wakil kai kuwa ba wakili ne a kansu ba wato makiyayi ballantana ta tilasta su akan kan shirya Allah maɗaukakin sarki ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya saukan masa da littafi da gaskiya domin ya masa ya kwantar masa da hankali akan wato dogewar mutanensa dogewar kafirai akan kafircinsu tunda sun doge kan kafirci duk da bayanin hujjoji da aka yi amma tare da bayanin hujjoji tun daga inda Allah madaukakin sarki ya ambata alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabiya wannan duk jerin wato hujjoji ne har ya zuwa ga inda yake cewa ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل duk waɗannan hujjoji ne da ayoyi da da waɗanda suke da rabo wato in suka yi tunani za su gaskata su bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam amma suka dage suka doge akan kafircinsu har sai da Allah maɗaukacin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi sallam ya ce da su ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil ya ku mutane na ku ci gaba da aiki akan halinku ni ma na kan aiki akan halina kaga wannan ya nuna sun riga sun dage sun a kafe akan rashin imani da rashin gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa masa damuwa akan sha'anin shi ta hanyar tunatar da shi irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa da kuma da kuma tunatar da shi cewar duk da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa nauyi ta hanyar aiko da alkur'ani zuwa gare shi amma Allah bai ɗora masa tsayuwa a kansu kan cewa dole sai sun yadda ba idan ya isar wanda isarwa ita ce tabbas abin da ya yi wannan ya sauke nauyin da yake kansa idan kuka lura nan Allah ta'ala yake inna anzalna alaykal kitaba mun saukar da littafi a kanka a farkon surar kuma inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu din mun saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya can aka ce anzalna ilaika nan kuma aka ce anzalna alaika to akwai bambanci tsakanin waɗannan ko babu bambanci waɗansu malamai sun ce babu bambanci duk dai bayani ne cewa Allah ya saukar da alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma waɗansu malamai kuma sun bayyana bambanci tsakanin musamman sun zo a cikin sura ɗaya inda Allah yake anzalna ilaykal kitaba kamar yadda yake a farkon sura wato mun saukar da littafi zuwa gare ka domin ila tana nuni na fitsewa wato mun saukar da shi zuwa gare ka saboda haka bayanin ni'imar Allah ne a gare shi cewa Allah ya saukar da littafin nan ba tare da wani ba tare da wani yankewa ba ya zuwa gare shi sai da ya tike zuwa gare shi cewa ya karɓe shi Allah ya sadar da shi zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin wannan akwai akwai wato kambama sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Allah ya biyar da ayar da ce fa'budillaha mukhlishan lahu din dan haka ka bauta ma Allah tana mai tsarkake bauta a gare shi ai wato sanadiyar wannan ɗaukaka da Allah ya baka na saukar da littafi har ya zuwa gare ka kai kuma ka bauta ma Allah kana mai tsarkake bauta a gare shi shi shi kadai saboda haka tunatar da shi ni'imar Allah ce zuwa gare shi amma yayin da yace inna anzalna alayka mun saukar da littafi a kanka wannan dan ya tunatar da shi taklifi ne cewa mun saukan maka da littafi mun tallafa maka nauyi akan isar da wannan littafi saboda haka nan wato makami ne na tunatar da shi wajibin da Allah ya dora masa domin ita ala tana zuwa ne akan dora nauyi akan kallafawa kamar yadda Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam an an wajabta littafi azumi a kanku. ku kutiba alaikumul qital an wajarta yin yaki akan ku duk wani abu ne wanda yake mai nauyi to shi yasa nema nan da yake makami ne na bayyana cewa haƙƙin tabligi isar da sako yana kan annabi sallallahu alaihi wa sai Allah ya ce inna anzalna alaikal kitab kamar yadda Allah ya ce inna sanulqi alaika qawlan thaqila za mu jeho a kanka magana wadda take mai nauyi kuma yace wa ma anzalna alayka da illa litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kuma aiko da littafi a kanka ba sai don ka bayyana mutane wa mutane abinda aka wajabta musu amma yayin da ya zamanto wajen bayyana matsayin ka ne da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa sai a yi sai sai a amfani da harafin ila kuma yadda Allah ta'ala yake lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi dai Allah yana shaida da abin da ya saukar zuwa gareka, wato Allah yana shaida a gare shi saboda wannan ni'ima da ya yi masa dan wajen ba makami ne na a sanatar da shi cewa an dora masa isarwa ba a'a a sanar da shi cewa an naɗa shi wannan babban matsayi na kan cewa aka saukan masa da littafi kuma Allah yana shaida a kan haka to haka zalika ma an kuka kula dangane da muminai a cikin suratul baqara Allah ya ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim Kuma a cikin suratul ali imran sai ce qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim a cikin suratul baqara domin Allah madaukakin sarki da kema muminai cewar wato Allah ya zaɓe su ya sanya su sun yi imani da abin da aka saukar har ya zuwa gare su aka fifita su da wannan wahayin da kuma aka sa su suka yi imani da abin da annabi Ibrahim ya zo da shi. Shi ya aka yi amfani da ila tun da anan wajen ai bigiran da suke cewa ne wa kunu hudan aw nasara tahsadu suka ce ku zamanto wato yahudawa ko nasara sai ku shirya to sai Allah ya bayyana ni'imar da ya yi ma muminai shi yasa sai aka ce ku ce mun yi imani da abin da aka saukar ya zo har zuwa gare mu wato ya zaɓe mu ya sadar da wahayi har zuwa gare mu amma can wajen taklifi ne na kan cewar an kallafa mana addini wanda yake shine addinin annabawa sai Allah ya ce kul amanna billahi wa ma unzila alaina abinda wato mun imani da Allah da abin da aka saukar a kanmu aka ɗora mana yinsa shine na addini na musulunci sai aka biyar da ayar da cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min Allah ta'ala a'lam da wannan tafsirin haka wadansu da cikin malaman tafsiri suke ishara zuwa gare shi an faɗi an ambaci alqur'ani da alkitab wato littafin mun saukar da littafin zuwa gare ka wannan akwai girmama sha'anin alqur'ani domin kamar wato shine kaɗai littafin Allah domin dukkan littafan Allah alkur'ani ya tattara su bil إليك musaddiqan lima bayna yadayhi min al من wa ومهيمنا alayhi yana gaskata duk littafan Allah kuma yana hukunci a kansu sai Allah yake mun saukar da littafi a kanka ga mutane ai domin amfanin mutane domin ya zamanto shiriya ga mutane domin ya zamanto bayanin gaskiya daga ƙasa. wato wannan a tunatar da mutane ne ni'imar da Allah ya yi na saukar da alkur'ani wato kuma yadda Allah yake saukar da ruwa don ya rayar da halitta wanda mutane za su samu abin da za su ci to haka Allah yake saukar da ayoyi don ya zamanto rayuwa ga rayukansu domin su shirya domin cikar rahamar Allah shine ya zaɓa shine saukar da littattafai domin shiryar mutane kar Allah ya bar mutane a cikin duhu kar Allah ya bar mutane da shaidanu kada Allah ya bar mutane da soyace-soyacen zuciyarsu saboda haka sai ya musu gata ya musu tagomaci ya saukar da littafi domin amfanin su amfanin alkur'ani ya shiryar da su ya hukunci a tsakanin su ya zamanto littafin tsarin rayuwa a gare su ba kuma kawai littafin tsarin rayuwa ba ya zamanto littafin ibada wanda za su rinka karatunsa suna samun kusanci ya zuwa ga Allah da shi suna samun tsami ya zuwa ga samun karɓar addu'arsu su zamanto suna karanta shi kamar yadda ahalin kitabu suke karanta littafinsu to haka nan Allah ya saukar da alkur'ani domin amfanin mutane wannan duk yana daga cikin wato alheri da ke cikin saukar da alkur'ani kuma Allah ya ce bil shi littafin Allah ya saukar da shi da gaskiya wato a cikinsa gaskiya ce tsagwaranta labaran gaskiya ne umarce-umarce da hane-hanen da suka zo hikima ne daidai ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika a gaskiya da kuma a adalci wato gaskiya wajen labari da adalci wajen hukunci saboda haka saukar alqur'ani ya sauka ne kunshe da gaskiya babu ƙarya a cikinsa babu kuskure a cikinsa babu son zuciyar wani a cikinsa ita ce gaskiya tsagwaranta ma'ana ta biyu na bilhatsi mun saukan maka da shi da gaskiya wato saukar ta gaske ce cewa Allah ne ya saukar da shi a gare ka saboda haka babu shakka a cikin karkai shakka a cikin zuciyarka ya rasulullah me shakka ma kada yi shakka dan da gaskiya Allah ya saukar da shi cewa hakikatan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin wato ruhi amintacce ne ya saukar da shi akan zuciyarka domin ka zamanto cikin masu gargadi. saboda haka a cikin wannan akwai tasbiti tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin da ya zo masa tabbas da gaskiya ne kuma wannan akwai bukatar saboda irin abubuwan da ake ta jifan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi a ce mawaki ne a ce wannan wani watsa ce ta aljanu ne yana da gane-gane yake yi ake sawwala masa saboda haka duk irin waɗannan haka ake haka ake zubo masa waɗannan maganganu ba dare ba saboda haka Allah yake tasbitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abinda Allah madaukakin ya so ya sarki ya maka da shi da gaskiya ne kamar yadda ya faɗa ne a ayar da muka ambata ta suratul nisa lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadu amma Allah yana shaida da cewa abin da ya saukar zuwa gare ka wato ya saukar da shi Allah yana shaida da abin da ya saukar ya zuwa ga gare ka anzalahu bi ilmihi ya saukar mata wannan ne da ilimin sa wato da sanin Allah da umarnin Allah wal mala'ikatu yashhadun mala'iku ma suna shaida to wannan duk tasbiti ne kuma yana daga cikin kamba sha'anin alqur'ani da mumini ne karatun alqur'ani in ya karanta wannan sai ya ji bishara a cikin zuciyarsa ya ji gwaɗin magana ya ji izza ta Alƙur'ani a cikin zuciyarsa sannan Allah ta'ala yake ta da don haka wato a bisa wannan hakika to duk wanda ya shirya don kansa wato shiryarsa domin amfanin kansa ne kai ba za ka wato annabi sallallahu alaihi ba zai tilasta mu kowa ya shirya ba kuma Allah maɗaukacin sarki ya riga ya gama bayanin hujja wanda ya so ya bi wanda kuma ya ɓata to zai ɓata ne a ƙashin kansa Shi ne sakamakon kansa haɗansa zai ɓatansa zai zo ya zuwa gare shi sannan aka ce wa ma anta alaihim bi wakil kai ba wakili ne a kansu wannan Allah ne yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai yake masa famanin tada fali nafsi wanda ya shirya dan kansa amma yayin da Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu sai ya zo da famanin tada fa inna ma yahtadi li nafsihi domin shi zai gaya musu wanda duk ya shirya to shiryarsa domin amfanin kansa ne sai aka tsara fa inna ma yahtadi li nafsihi a cikin ƙarshen suratu yunus da ƙarshen suratu nan. ƙarshen suratul naml kace kul ya ayyuhan nasu inna ma kul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil nan kuma yace wa ma anta alaihim bi wakil yake shine yake Allah ne yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma kan cewa akai annabi ya gaya musu sallallahu alaihi wasallam cewa gaskiya ta ya ku mutane gaskiya ta zo muku daga ubangiji wanda duk ya shirya to shiryarsa domin kansa ce wanda kuma ya bata ya bata ne akan kansa ni ba ni ba wakili bane akan kuma yace إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين yace an umarce ni in karanta muku wannan alkur'ani wanda duk ya shirya yana shirya ne domin kan amfanin kansa wanda kuma ya bata to ce ni ina daga cikin masu masu gargadi shi kenan wato ba zan ɗauki ba zan zamanto ni ne dalilin ɓatansa ba shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar alkiyama ya ce kar wani daga cikinku ya zo yana ɗauke da raƙumi yana kururuwa yana yana kirana yana kirana yana cewa ya rasulullah ya rasulullah sai in ce Allah Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce qad ballaghtuka na isar maka na riga na isar maka bayan ya gama wannan hudubar ya ce Allahumma hadallaf Allah na isar hmm. wato ya tabbatar da cewa ya isar da sako to wanda duk ya bata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce masa kace ni ina cikin masu gargadi to wannan shine ainihin adalci wanda yake nuna ma dan adam kai ne za a yi mintaji kai kai kadai kuma hankalin da Allah madaukakin sarki ya ba ba ya baka bane kawai haka kawai ya baka ne don kai amfani da shi ka don kai amfani da shi ka shiryu domin amfanin shiryar gare ka ne kar ka bata domin cutar batar akan ka zai koma amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba wakili bane akan kowa kuma a cikin fadin da Allah ta'ala yake nuna ga mutane akwai ishara ga cewa misalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne gamewa ce da dukkan mutane ne kamar yadda Allah ta'ala yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawa ma Nasa, illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira kuma aiko ka ba face gabaki ɗaya ga mutane kana mai faranta rai kana mai gargadi da ya ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard kace ya ku mutane ni manzon Allah ne ya zuwa gare ku dukkanin to nan ma cewar wato alqur'ani Allah ya saukar da shi ga mutane ba ga larabawa ba ba ga 'yan ƙarni na goma sha hudu da suka wuce ba ga mutane duk wannan ya haɗa mutane tun daga farkon su har ƙarshen su tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya nade ƙasa to sannan Allah ta'ala ya bayyana wato izzarsa da abin da yake ɗanta da shi sabanin waɗanda ake bauta ma ba Allah ba yace Allahu ya tawaffal anfusa hina Allah yana karɓar rayuka yayin mutuwarsu wallafi lam tamut fi manamiha da kuma ran da bata mutu ba ita ma yana karɓar ran nata fi manamiha a cikin baccinta wa yumsiku allati qada alaiha al-maut sai ya riƙe waɗanda ya ƙaddara mutuwa a kansu rayukan da Allah ya ƙaddara mutuwa a kansu wa yursilu al-ukhra sauran ila ajalin musamma har ya zuwa ga ajali abin ambato inna fi dhalika la ayatin ya tafakkaru. cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke yin tunani wato suke amfani da kwakwalwarsu suke amfani suke zurfafa tunani suke amfani da hankulansu domin su gano gaskiya su bita su gano kuma ayoyin Allah nan sifa ce wadda take ba wanda zai yi inkari kan cewar Allah shine yake ɗaukan rayuka yayin mutuwarsu kuma Allah maɗaukacin sarki yana ɗaukar rayuka ne da wasiƙar mala'iku kamar yadda Allah ta'ala ya ce kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bihi ne mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi a kanku shine yake ɗaukar rayukan shine yake karɓar rayukan hatta idza ja'atuhum da'a ahaduhumul maut tawaffat rusuluna har sai idan mutuwa ta zo ma ɗayan sai manzanninmu jakadunmu mala'iku kenan sai su ɗauki rayukansu wato dukkan rai da ya mutu Allah ne yake karɓansa shi ne Allah yana karɓan rayuka yayin mutuwarsu shi yasa ba wanda ya ita ya hana mutuwa falaula idza balagat al-hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin kaga in aka zo mutuwa haka za ka tsaya kana kallo haka nan za ka ga ran ya fita wanda ya ga fitar rai zai ga ikon Allah ba abin da za ka iya yi wa qila man ra wa dhanna annahu al-firar wal kaffat as-saq ila rabbika yawma idhin al aka ce ina ne tawaida ku kirawo su ku kirawo su ina likita a zo a yi resuscitation wakila qila man wa zanna annahu al-firaq shi ko duk suna wannan shi a cikin wannan halin shi ya san tafiya ce a cikin wannan da ake ta kira a zo ta tafi kasa lokacin ku tafiya ce wal tafatu saqu bisaq makyangema ta haɗe da makyangema ta miƙe kafa yadda take yayin da mutum ya zo mutuwa saboda babu rai a can ƙarshen kafa ila rabbika yau mai al-masa to zuwa ga ubangijinka ne makora kake wannan rana tafiya za ka ba mai hana ta shine Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha lokacin mutuwar idan ajalin ya zo to kamar yadda Allah yake ɗauke rai lokacin mutuwa haka ma yake ɗauke rai lokacin bacci saboda haka bacci kanin mutuwa ne bacci yana kama da mutuwa shi yasa a cikin bacci ran yake tafiya a cikin malakut a cikin halittar Allah kamar yanda mutum ya mutu ransa yake tafiya kuma shi yasa ba kamar yanda kafirai suke faɗa ba gani da abin da rai yake gani a cikin bacci kamar yanda Sigmund Freud yake cewa cewa shi mafarki ba wani abu bane illa abubuwa waɗanda suke a can bayan kwakwalwarka wanda wake kama manta da su ko ba kamar mata ba san ma da su ba sai su rinka zuwa mata ko kuma abin da kake tunanin za ka yi yara wato in ka farka wanda ka ma manta da shi a cikin abin da yake cewa subconscious ne yake zuwa ya suranto a gare ka sai ka kuma farki wannan yana daga cikin ka wato abin da yake suka sani kenan ya alamuna zahiran min alhayati duniya zahiri na rayuwar duniya suka sani amma abin da ya shafi wato ruhi rai da abin da yake samuwa a gare shi yayin da yake cikin jiki yayin da ya fita daga cikin jiki lokacin bacci da lokacin mutuwa wannan ba sun shiga kuma Allah bai ba da wannan ilimin ga kowa ba amma ga alamomi nan yanzu irin abubuwan da mutum yake gani a cikin mafarki wanda ba su da alaka da rayuwarka wanda ba su da alaka da abin da ma kake tunani amma ka ga Allah maɗaukacin sarki ya nuna maka ko kuma abu wanda yake zai faru ba kai ne za ka yi ba yi za a yi ka gani a gabanka Allah madaukakin sarki ya nuna maka shi a cikin mafarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace idza taqarraba az-zaman la takadu takdhib ru'ya al-mu'min idan zamani ya kusata wato tashin alkiyama ya kusata a ƙarshen zamani da wuya mafarkin mumini bi ƙarya wa asdaquhum ru'ya asdaquhum hadisa wanda ya fi su gaskiya wajen mafarki wanda ya fi su gaskiya wajen zance wajen magana sai ka ga yayi mafarki kuma sai ka ganshi ka falak subh kamar yankewan asuba to wannan duk yana daga cikin abin da yake kamanta mutuwa da bacci kamar yadda rai yake tafiya shiga cikin malakut haka lokacin a cikin bacci to lokacin mutuwa ma haka rai yake tafiya da shiga cikin da ya zuwa ga inda Allah maɗaukacin sarki zai sanya shi inna mu'minai ne inna kitabal abrar na fi illiyin inna mujrimai ne inna kitabal fujjar na fi sijji Allah ya kiyashe mu to mutuwa tana da bacci yana kama da mutuwa ta wannan rahiya to sai Allah wanda Allah ya rubuta a cikin bacci duk rai da ya bacci Allah ya karɓi ran wanda ya kwanta bacci to wanda Allah madaukakin sarki ya ƙaddara masa mutuwa ko wanda kaddaran mutuwa ta hau kansa kamar yadda yake a kira'ar waɗansu daga cikin qurra Hamza da Kitai sai na yi a hankali wajen ilmin qira'at ina abu yana nan na'am qira'ar hamza da ke fa yumsiku allati qudiya alaiha al-maut wanda aka hukunta aka kaddara mutuwa ga waɗannan rayuka wato su sai Allah ya rike su ba za dawo ba shi za ga an ce mutum ya mutu a baccinsa ya kwanta jiya jiya muka kwanta da shi amma aka tashi aka karya kofa aka yi ya mutu a bacci yumsiku ukhra ila ajalin musamma ba wai ya sake ta bane har abada hmm. ya zuwa ga ajali abin ambato me ajali abin ambato din nan shine alwaqtul madrub li mautiha lokacin da aka kafa aka rubuta cewa lokacin ne za ta mutu duk rai lokacin da ya mutu ba zai iya ba to Allah ta'ala ce akwai ayoyi a cikin wannan ga mutane waɗanda suke masu hankali wato domin kowa ya san cewa babu wani wanda yake wannan in ba Allah ba su kansu kafirai da suke bauta ma gumaka sun san mutuwa ba su ne suke kawo mutuwa ba babu wanda yake da ikon ɗaukar rai da sakin rai in ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ya wato annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da ya koya mana ta kwanciya bacci kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira a cikin sahihain yace idan ka zo kwanciya to ka kakkaɗe shimfiɗarsa da cikin ganinka jautanka wato ka ɗauki gefen jautanka ka karkaɗe fa inna ahadakum la yadri ma khalafahu alayhi domin ɗayan ku bai san abin da ya zo ya kwanta a kan shimfiɗar ba bayan ya tashi baka sani ba kunama ce a wajen ko tsera ne in ko maciji to tunda ba fitila ake da shi ba a can ba irin yanzu ba ne hmm. Hmm. su ne fa zaɓin Allah hmm? amma ta gani nunan sai ka ga an ce alkar rigima da mai aikin gida ba je ta miƙar da da bedsheet ɗin mai gida ba hmm? eh, ba ma wai a karkaɗe shi ba a miƙar da shi ya zama to a miƙe hmm? to wai wato karama da muka fi a wajen Allah da Allah ya mana wannan jarabawa ce jarabawa ce Allah yake mana ya gani za mu gode annabi sallallahu alaihi sallam yake karkaba shimfiɗa kasa da gefen zanen. sannan ya idan ya kwanta ya kwanta a kwiɗinsa na dama sannan yake ce bismika rabbi wa su jambi bika arfa'uhu in amsatta nafsi barhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin ya ubangiji na da sunanka nake kwantar da fiɗina nake ajiye gefen jikina bismika wa ba'atu jambi wa bika arqa'uhu kuma da ka ne nake tashi hmm. kaga tawakkali ko kaga tawakkali irin wannan wanda yayi wannan ai kaga maganin maganin a a maganin ka samu stroke ne cikin bacci saboda ka fawwala ma Allah cewa da shi da sunansa kake kwanciya da sunansa kuma za ka tashi wani daga ya farka daga bacci din ba zai iya tashi ba ya samu stroke ba baki ba ma ya kira a zo a tashe shi sai dai an ji shiru kawai sannan a zo a ga halin da yake to amma sai ka ce da su da ƙarfinka wa bika da kai ne nake ɗaga jikina in amsakta in amsakta nafsi farhamha in ka rike raina to ka ji ran wato in kamar yadda yake tafa yin shi kullati qaba alaiha al-maut to ka ji kanta a wata riwayar maghfir maghfir laha to in ma ka hada dubiyin ko kuma ka dauki riwayar bukhari farhamha riwayar muslim maghfir laha in kuma ka hada dubiyin babu laifi maghfir laha warhamha ka ji kanta wa in arsaltaha in kuma ka saki ran ya dawo a fahfabha ka tsare wannan rai bima tahfazu bihi ibadaka salihin da abin da kake tsare bayan ka salihai da shi to wannan lallai ya kamata mu kiyaye addu'o'in kwanciya suna da yawa ko ba cewa ake mutum wai ka zaɓa ba su za ka yi su ga baki ɗaya dukkan to wannan zai tana daga cikin su kuma yana da kyau a koya ma yara wannan ya zamanto eh, tana daga cikin wadda za su rinka yi a yayin da za su kwanta saboda tsari da kuma shiga cikin kariyar Allah musamman cewa in ka saki ran to ka tsare shi da abin da kake tsare bayan ka salihai don bayan Allah salihai Allah yana tsare yana tsare addinin su yana tsare bi yana tsare kansu yana tsare iyalansu yana tsare dukiyoyin su domin Allah shine waliyin salihai ya tawallaf salihin allah yana shine waliyyin salihai allahu khairun hafian arhamur rahimin allah shine mafi kyan wanda yake wato bada kariya to sannan sai allah ta'ala ya ce littafazomin dunilahi shufa'a to duk bayan wannan bayanin to shin sun riƙe waɗansu iyayen giji masu ceto ne ba allah ba qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun ke ne da su koda kuwa kuwa sun kasance ba sa mallakar komai kuma ba sa hankalta wato ba su da ikon wani abu amma za ku rike su akan waɗanda za su ceto kuma koda ba su da hankali ba sa ji ba sa gani ba sa raddin magana ba su san ma menene su menene su ba ballantana ku za ku rike su zamanto masu cetonku saboda mushrikai suna cewa suna bauta ma gumaka domin su ne za su cece su a wajen Allah su ne za su cece su wato suna da alfarma kenan a wajen Allah domin ceto ceto wanda yake yin ceto mai alfarma ne yake ceto mai alfarma ne yake ceto kamar alal misali a wato an hana maka haƙƙinka an hana maka haƙƙinka na gratuity sai a ritayari ne an hana maka haƙƙinka na gratuity sai ka samu wani wanda yake da alfarma wajen gwamna sai ka ce da Allah ka neman min alfarma a saken min gratuity na kaga za ka je ka samu wani mutum ne kawai idan kawai kuna sallah tare da shi a sahu daya ka ce masa je gwamna ka neman min alfarma wa ma zai kyale shi shiga wajen gwamna amma za ka samu wanda yake da alfarma ne wanda in ana ganin sa ya je an san kullum ana ganin su da gwamnati sai a buɗe masa hanya sai je ce na zo mata da wani ne yana neman alfarma a masa to idan to wannan ita ce shafa'a shi ne aka hana wanda ne aka ce man aka shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wanda yake kyawun ceto yana da lada a cikin wannan abin da aka yi wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan ya lahu kiflun minha wanda ya mummunan ceto kuma wato ya hana ai haƙi to yana da laifi kan wannan saboda aiki ne na ihsani da ake samun rabo a wajen Allah shi yasa ba a karban lada akan wannan ba a karban lada ba zai wanda yazo yace zan nema maka ceto a baka gratuitin ka amma in ya fito 10% na wani. to wannan ya ci suhuf ya ci haramu ai karanta a cikin ahalari ko wal aklu bi shafa'a da ci da ceto to shine kace za ka yi alfarma domin a baka wani abu kuma ita alfarma ana son a yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam in wani ya yazo yana tambayar wani abu sai ce ishfa'u tu'jaru ku yi ku nemi alfarma a ku lada wato zai amma saboda son alheri ga bayan Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zai ce wa mutane 'yan majalisi ku nemi ku yi ceto ku nemi alfarma wato ku ce ya rasulullah ai masa kaga in kuka faɗi haka kun ga kashi akwai kun zo kun ce ai masa kun ga babu kashi kun san waɗansu su ba sa so su ga ana ta mace ba sa so su ga ana yin insani ba fa su ne za su yi ba daga aljihun su za su yi ba da Allah ku tsale mayaka baya so ya ga ana alheri akwai wanda suke so haka suke shi ba wani abu zai hana ba idan aka yi ba wani abu zai rasa ba ba nasa ba ne amma ba ya so ya ga anyi to cuta ce cuta ce a cikin zuci wanda a sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbansa ya yi ma'yan majalisinsa tarbiyya kar wannan cutar ta same su idan mutum ya zo ya nemi a yi masa abu sai ce ku yi ceto ya rasu lalla a yi masa sai shi kuma ya masa ɗin ko ba su faɗa ba zai masa amma tarbiyya ce kuma irin waɗannan abubuwa irin waɗannan matakai ba wa'azi ne kawai yake koyar da su ba da tarbiyya a ɗora mutane kan wannan a ɗora mutane kan wannan ka tarbiyyantar da mutanen gidanka a kan wannan ka tarbiyyantar da yaranka a kan wannan don ka saba musu da san a yi alheri da rashin ƙyashi a cikin zukatansu to wannan shine abin da ya danganci ash-shafa'a ceto to Allah madaukakin sarki yace qul lillahi ash-shafa'atu jami'a ce ne ceto ga baki ɗaya Allah ne wato shine babu wani wanda ya isa ya ceto a wajen Allah sai da izinin sa ceto na Allah ne man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi wane ne wanda zai yi ceto a wajen Allah in ba da izinin sa yace kuma wala yashfa'una illa liman irtaba ba sa yin ceto su mala'iku da suke ibadun mukramun la yashfa'una illa liman irtaba ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi yace wa kam min malakin fis samawati wal ard la tudni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda yawa mala'ika a sammai ceton su baya wadatarwa a wajen Allah da komai sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya so kuma ya yarda da shi saboda haka shi Allah Jallawa wa ala ne zai ce wane ta yi ceto wane ta ceci wane. kawai kai ne za ka je ka yi gaba gadi hmm, ka ce a bani ceton wani kamar yadda za ka yi ta jin irin labarurrukan tatsuniyoyi da suke kawowa na waɗanda na shehunnai hmm, akwai wanda ma za a ce wato an je an ɗauki rayukan mutane da mala'ika ya tafi da burgamin rayukan sama hmm? ya je ya kwashe burgamin ya jeho ya zazzage duk wanda ya mutu a wannan ranar sai da ya tashi ba shi aka yi mutu eh? ya aka yi mutu amma kuma shi aka yi mutu eh, shi ne yin haka yi mutu ya bai ce ma mala'ika ya dawo masa da nasa ba to irin waɗannan tatsuniyoyin ake gaggaya wa mutane a tatsuniya wadda take ba ta da asasi a cikin alkur'ani da sunna amma kaga da karanta karanta alkur'ani da ha karanta wannan ayar ai kun shafa'atu jami'a eh, yabo ga ceto ga baki na Allah ne lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa nasa ne shine mai mallaka su ko waɗanda ake nema su ceto awa law kanu la yamlikuna shay'an ba sa mallakar komai to shi ko Allah shine yake da mulkin sammai da ƙasa thumma ilayhi turja'un sannan ya zuwa gare shi za a mayar da ku ranar alfiyama. karanta idan zikira Allah to sannan Allah wa Allah wahda kuma aka ambaci Allah shi shi kadai ba karanta ba karanta wa Allah wa Allah قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله يكي وإذا ذكر الله وحده إذا أكا أنبت الله شيء كأي اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة sai zukatan waɗanda yake ba sa imani da lahira su yankwane takura ya za a ce Allah shi kaɗai wa idza dhukira alladhina min duni idan kuma aka ambaci waɗanda ba shi ba wato su ne gumaka wato waɗanda ake aza su a matsayin abokan tarayya ga Allah idahum yastabshirun sai ga su suna farin ciki wato saboda ba sa son tauhidi saboda ba sa son Allah ba sa son a ce Allah kaɗai sai an haɗa da wani Allah sannan sai su ji daɗi saboda ba su kaɗe ta Allah ba kamar yadda Allah ta'ala yake ne innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina bi sha'irin majnun idan aka ce wato su sun kasance ranar alkiyama wato bayan da Allah ya faɗi yadda makomarsu za ta kasance innakum la eh, eh, eh, innakum la za'iqul azabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahi al lokacin da za a gaya musu wannan saboda sun kasance idza qila lahum in aka ce da su la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah istakbirun sai su rinka jimman sai aja'al al-alihata ilahan wahida duk yayin giji ya sanya su su zamanto ubangiji ɗaya kawai inna hadha la shay'un wannan wata makarƙashiya ake yi ana da wata manufa akan wannan to haka nan ɗabi'ar kafirai take da mushrikai kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah akwai waɗanda daga cikin mutane suka riki kinnai kishiyoyi ga Allah suke son su kamar yanda ake son kamar yanda mu'mine suke son Allah to su sun saboda rashin ganin girman Allah in aka ce musu Allah kaɗai sai zuciyar ta takura ta takura saboda sun san ba su da hujja a wajen Allah saboda sun san laisu ala shay ba su da wani mukami ba su da wani abu a wajen Allah shi yasa ba sa so a ce Allah kawai amma da za a ambaci waɗanda ake bauta ma ba Allah ba da za a kawo abubuwan shirka to a lokacin nan sai ka ji suna farin ciki suna cewa haba ai wannan shine saboda sun ga iyayensu da kakanninsu a haka ciki domin idan aka tabbatar da tauhidi zai nuna kan cewar waɗanda suke ba a kan tauhidi ba sun halaka su kuma ta yaya za a ce iyaye da kakanni sun halaka saboda haka sai a ɗan faɗi wani abu wanda yake zai za su ga kan cewar shirkar dai da suke yi tana da ɗan wata kafa gasa da suke su je suna roƙon wani Allah su je kabari suna roƙon wani Allah ba Allah ba so suke a samo musu wani nafsi wanda zai nuna kan cewa tana da digiri amma a ce musu ba a ba a roƙon wani waliyi ba a roƙon wani malami ba a roƙon wani mala'ika ba a roƙon annabi wani abu sai Allah kaɗai to wannan sai ya sa su takura amma da za a kawo wani abu wanda yake nuna kan cewa ai wasu ma su ma suna da wata fada a wajen Allah ko inda zaka ji suna cewa wai idan ka je ka ziyarci kabarin waliyi ka je ka shimfiɗa bukatunka gare shi to ka haɗa shi da aiki don daga ka tafi mu haka fa zai tashi ya rinka yi kenan sai ya ga an biya maka bukatun nan na wanda ke cikin kabari wanda yake cikin kabari wannan fa ba wai tatsuniya ba ce a abin da suke gaya wa majiyansu ke wannan wannan ayar ba ta hau kansu ba da za a ce Allah ne kawai me za ka je in ka je kabarin bawan Allah ka je kai masa sallama ka noka masa gafara Allah ka faɗa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha ta tambaye shi idan na je makabarta me zan ce yake kice assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun minna wal المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله abin da ya koya mata kenan yanzu akwai abin da ya fi tarbiyya irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wanda ya fi so a cikin mutane yake ga abin da za ki ce to amma sai kai ka kawo ta shari'a kake in ka je ka fita bukatun ka hada shi da aiki wa yake ka je ka sashi wannan aiki to yayin da yayin da suka yi wannan a sai Allah maɗaukacin sarki yace yayi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda bai ɗebe masa damuwa A kan kiyayyar da kafirai suke yi ma tauhidi yadda in an ambaci tauhidi zukatan suke yakunewa sai Allah ya ce lahumma. ka ce ya Allah fatirar samawati wal ard maƙagin halittar samai da kasai anta alimal ghaibi wash shahada masanin fake da bayyane anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai ne za ka yi hukunci tsakanin bayinka a cikin abin da suka kasance suna sassafawa wato ka dogara da ilimi kai kirarin ban girma ga Allah sai Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi sunaye da zai kira Allah da shi a makamin irin wannan wanda zai kwantar da hankalinsa a kan kiyayyen mushrikai ga tauhidi biyayyen mushrikai ga Allah Allah da yake so Allah naka da ake ki ake yin wannan to abin da zai maka magani ya nutsar da zuciyarka kai sai kirari ga Allah ke ya Allah mai kagen halittar sammai da ƙasa alfaqir shine wanda yayi halitta ba tare da ya kwaba daga wani waje ba akwai wata saman da Allah ya gano ya zo yake yi akwai wata ƙasan wadda take kama da wannan wadda ita ce Allah ya gano ya yake yin wannan akwai waɗansu halittun da suke cikin ƙasa wanda su ne Allah ya kwafo ya zo wannan dukkan halittar ta suke shi ya ƙage ta kuma masanin sake da masanin sarari abinda kai kanka ma ka ɓoye ma kanka kai kanka ka ɓoye ma kanka ya ɗarsu a zuciyarka fa ka yi tunanin ka ce a ah, ni ban yi tunanin ba kuke gaya ma kanka Allah ya sani eh. sun san ɗan adam yana rudin kanka da wannan ko eh a ai ban ce haka ba bayan kayi niyyar sharri wai amma dan ka nutsar da zuciya cewa ba sharri bace kace a sai baka faɗa ba shi Allah ya sani to shine algai dukkan abin da ya faku wanda ba wanda ya san shi sai Allah war shahada da abin da yake kuma a bayyane سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارد بالنهار da wanda yake shiga cikin dare ya ɓoye kansa da kuma wanda yake aiki da rana duk wajen Allah ɗaya ne eh, ba wai mu kaga abin da yake ya ɓoye abin da yake a ɓoye cikin dare aika har ka fitila da ne, sannan za ka gani ko ba haka ba to shi Allah abin da yake a ɓoye ɗin a cikin duhu da wanda yake a bayyane duk ɗaya ne sawa'un minku eh, duk ɗaya ne a wajen Allah to Allah ya Allah ya nuna ma sallallahu alaihi wasallam yayi kirari gare shi da wannan anta tahkumu baina ibadika kuma kai ne za ka yi hukunci tsakanin bayinka kaga akwai kowala al'amari wanda za ka hutar da al'amari ka ce ka mayar da al'amarin zuwa ga Allah shine zai yi hukunci wannan ya nuna kan cewar annab sallallahu alaihi wasallam yana tabbaci akan cewa shine akan daidai domin an ce ya faɗa inda hukuncin ba zai zamanto a kansa ba ai ba zai faɗa ba ba za a ce masa ya faɗa ba saboda ya san hukuncin da salihin sa ne wannan umarni na Allah ga manzansa sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance yana aiki da shi a wajen sallar dare kamar yadda ya zo daga hadisin Abu Salama bin Abdurrahman ibn Auf tambayi Aisha radiyallahu anha yace a cikin sahih Muslim yace ya ya ummul mu'minin bima kana yaftahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatahu billayl da menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bude sallar sa cikin dare wato du'aul istifta da yake yi a sallar dare ne yake budewa yake yana cewa Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ina cikin sahih muslim masu sallar tarawih da sallar tahajjud a koyi wannan addu'a ba mai tsawon bace kamar ta ibnu abbas ko kamar ta sayyidina ali duk da ana ya kamata mutum ya gorma ya ya gauraya eh ba kuma wai in aka yi a raka'a ta farko biyun farko shikenan sauran raka'o'in ba za ka yi du'a'ul istifta ba kowace raka'a za ka yi mata du'a'ul istifta din kowace raka'a biyu in ka bude ba ɗaya ake ga dukkanin su ba ma'anar wannan addu'a shine ya Allah ubangijin Jibril da Mika'il da Israfil manyan mala'ikun nan guda uku Jibril mai saukar da wahayi ga annabawa Mika'il wanda aka wakilta shi da arzikin bayi Israfil wanda zai hura a cikin kuma. wanda in ya hura hatta jibrilu sai ya mutu shine na ƙarshe da Allah zai ce masa kalma israfil ka mutu amma hatta jibril da mika'il bayan israfil za su bar kafin israfil sai sun mutu sun bar israfil to ya yabe shi da wannan fatirar samawati wal ard ya karanta wannan ayoyin abubuwan nan guda uku fatirar samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifu sannan yace ihdini shiryar da ni limakhtalifa fihi min alhaq bi idni da abinda akai sabani a tsakan na daga gaskiya da izininka innaka tahdi man sha'u ila sirafin mustaqim kai ne kaɗai kake shiryar da wanda ka soya ya zuwa ga tafarki madaidaici kuma haka sayyidina abubakar a wannan wannan tabi'in na manta sunansa da ya zo wajen Abdullahi bin Amr bin al-As hadisin yana cikin sunan Tirmidhi da Musnad al-Imam Ahmad yace ma Abdullahi bin Amr bin al-As gaya min wani abu da kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mika masa ta takarda yace wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umar ya ya min shifta na rubuta yace wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta min ma'ana ya min shifta na rubuta dan ne duk abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake rubutawa mm. saboda haka masu karyata hadisi ala an anfusi mm. rubutu yayi daga annabi sallallahu alaihi wasallam tun zamanin sa ake rubutu abdullahi bin amr bin al-as abu hurairah yana cewa ba wanda ya fi ni yawan hadisi wajen sahabbai ke abdullahi bin amr bin al-as domin ya kasance yana rubutu ko ba na rubutu abin da ya rubuta shine abubakar radiyallahu anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya mun abin da zan rinka faɗa da safa da daddare da safa da yamma yace kace Allahumma fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada la ilaha illa anta rabb kulli shay'in wa malika أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره ila muslim yace ka faɗa da safe ka faɗa da yamma kuma ka faɗa in ka zo kwanciya kaga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki waɗannan daga waɗannan lafuzza masu albarka da Allah yake masa ka faɗa shi yasa nana Aisha take cewa ɗabi'arsa alqur'ani duk abin da alqur'ani yace yayi haka za ka gani duba yanda ya aiwatar da wannan ayar a cikin rayuwarsa da cikin rayuwarsa sahabbansa salawatullahi wa salamuhu alaihi ورضي الله عنه فسنة الله عليك ولو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك Mm. Oh, yeah, yeah.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 واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم كف عنا بأس الذين كفروا أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم